Matasa 'yan Nijar sun tsunduma sosai zuwa ga tsarin zaɓe da ya gudana a matsayin 'yan takara ko kuma masu zaɓe. Ganin sun yi ruwa tsaki haikan suna jira ga sabbin mahukunta samun kasancewarsu a tafiyar harkokin ƙasa. Maryam Abdu Gado, shugabar wata ƙungiyar matasa ta fannin kiwon lafiya na sa ran da sabbin mahukuntan za su nuna wata sabuwar ma'amula da su na ganin an dama da matasa ta hanyar girkin hulɗa a hukumce. Gaskiya ne muna abubuwa da dama don kanmu da kuma niyyar mu koya. Muna fatan ganin cewa an dama da mu a lokacin da ake ɗaukar manyan shawarwari da kuma sa'o'i. Saboda mun matasa muna da hazaka, muna iya kawo sauyi. Za mu iya kawo gudunmawa sosai ta fannin isar da sakonnin wayar da kai ga mutane da dama. Muna fatan ganin gwamnati ya ɗauke mu aiki don mu kai sakonni inda ya kamata mu wayar ma jama'a kai. Misali matasa likitoci kamar ne wanda ba mu samu digiri ba har ma waɗanda ke da digirin kuma suke zaman kashe wando. ya kamata a ɗauki su aiki su je ko ina cikin ƙasa su kula da marasa lafiya. A nashi bangare Nuruddin Aude ɗaya daga 'yan takara da bai ci nasara ba ga zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi na jiran ganin babban sauyi kyaukyawa ga rayuwar 'yan ƙasar Nijar. Eh abin da nake jira ga wannan gwamnati da farko dai su gyara tafiyar shari'a su karfafa tsaro da ilimi mai inganci da kiwon lafiya da gyara tafiyar ma'aikatu a bunƙasa ta masana'antu ga matasa a baiwa matasa jagoranci a makamman siyasa. Yau hankaltar mahukunta 'yan siyasa ya waje ba su karkata ga fifita ababuwan gida a ganin hajara guman da kwai wata matashiya 'yar kwangila ta jihar Maradi. Mhm. a matsayin matasa masu yin kasuwanci da muke cikin jihar Maradi a cikin garin muna so a haskaka mu su doka su yarda su shiga cin abincin mu na nan gida domin muna so mutanen nan su fara aiki da kayayyakin mu don su ba su muhimmanci. A wannan shekaru biyar masu bi matasa 'yan Nijar su kasance 'yan gwagwarmaya ne 'yan kwangila ko kuma jami'an kiwon lafiya dukansu na sa ran ganin an dama da matasa a cikin dukkan ayyukan da gwamnati ke da gurin cimma.